gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da cewa Boderi Ishiyakun da aka hallaka kasar gumin ɗan fashin daji ne da ya jagoranci manya-manyan harare a jihar Kaduna da ma wasu jihohi makwabta. In ji mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan. Shi wannan Boderi Ishiyam ya yi barna da ya kashe mutane da dama, ya yi garkuwa da mutane da dama, ya karye tattalin arziki mutanen musamman ma a karkara to in kuma kai la'akari da hare-hare shi ya jagoranci harin da aka kai a wannan makarantar nan na koyar da abin da ya shafi gandun daji ya yi garkuwa da ɗalibai talatin da tara shi ya je kuma wannan makarantar nan na da ake horar da ƙananan hasoshin soja wato nda ya kashe manyan sojoji biyu sannan kuma ya garkuwa da mutum ɗaya har wa yau kuma mai martaba sarkin bungudu da ke jihar zamfara yana kan hanyar shi a kusan shekara biyu da suka wuce shi ya yi garkuwa da mai martaba sannan kuma ya kashe dogarin shi a ɗan sanda guda ɗaya to sai ga shi allah cikin hukuncin sa ya ba mu nasara daren laraba zuwa wayewar gari jiya alhamis sai muka samu nasara akan shi wannan budiyarin akwai mayakan shi guda biyu wadda su ma suka kwanta hagu da yawa daga cikin su kuma sun samu rauni alhaji ɗaya bukerawa shine ya jagoranci al'ummomin yankunan garuruwan da ke yammacin zariyan da suka yi koke akan yadda 'yan bindigan ke ta kai hare-hare a yankunan su kuma ya ce jin labarin kashe wannan kasar gumin dan fashin daji ya sa sun fara jin akwai yiwuwar su koma gona bana. To farko dai ba abin da mu ce ma Allah ya zuwa wayewan garin yau sai godiya. Korafin da muka yi ya fara tasiri ya zuwa yau. Dan yau an kashe gagarumin mutumin da ke kashe al'umma yake hana su noma yake hana su kwana da ke gidansu yake tasar da mutane mutane suke barin ƙauyaku zuwa bariki. Ya zuwa yau gwamnati ta yi nasarar kashe shi. To mutane yau wasu ma da yawa sun tashi da azumi ne. sakamakon wannan nasara da aka yi na kashe wannan ta'addan ko muna ma sojoji addu'a na ƙara samun nasara kuma ya kamata su ƙara samun ƙarfin gwiwa don haka akwai tunani in Allah ya da inda ba a nomawa ba, inda aka ci gaba da wannan kokarin in Allah da bana zamu noma shi insha Allah masana harkokin tsaro irin su yashin kuma ritaya ma na ganin dole ne a jinjina wa jami'an tsaron wannan ƙasa akan wannan nasara da suka yi sai dai kuma ya ce duk da wannan nasara bai kamata jami'an tsaron su yi bacci ba hakika kashe wannan kasar gumin dan bindiga da jami'an tsaro suka yi abin alfahari ne kuma abin ayaba musu ne duba da cewa ya daɗe yana cin karen shi babu baka yau cikin iko Allah wannan nasara da aka samu in abin a doge ne a ci gaba da kai farmaki irin wannan to ina gani za a karya lagon su musamman aka ce shugaba irin wannan ya faɗi zai zama kare ya gwiwa ga yan baya waɗanda suke tare da shi za su sa shakku kuma kila ma ta yi sanadiyan wasu su bar irin wannan abu amma ba lokaci bane da sojojinmu za su kwanta kamata yayi su ƙara ƙaimi su kasance sun ci gaba da kai farmaki tare da fatan ubangiji Allah zai sa a ƙara karya lagonsu ta yadda kamar yadda dama muke faɗa Kaduna dai ita ce jiha wadda in ba a ɗau mataki yadda ya kamata ba to za a yi ta dawowa nan ne da amai da wurin nan sansani. Wannan aikin jami'an tsaron da ya sanadin kashe wannan kasar gumin 'yan bindiga dai ba karewa ya ba. in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun aro da ya ce yanzu ma aka fara shi akwai ayyuka na musamman wanda ake yi a yanzu da muke wannan maganar duk da cewa ba ma san mai dogon bayani akan abubuwan da ake amma dai tabbas duk yan fashin daji wadda suke kashe mutane suna garkuwa da mutane mutane talakawa bayan Allah wadda ba ba su gani ba su sani da cewa rana casa'in da tara na ɓarawo ne, amma rana ɗaya na mai kayan. Cikin watan Fabrairu nan dai 'yan bindiga sun kai hare-hare a wasu daga cikin yankunan ƙananan hukumomin Igabi, Giwa, cikin Ƙaura da Kajuru. Sai dai kuma wannan nasarar hallaka kasar gumin ɗan fashi boɗeri da sauran masu aiki tare da shi ka iya kawo ƙarshen hauhawar barazanar tsaron da ake samu a waɗannan yankuna baki ɗaya. Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.